bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muni wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin da ya mana ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al'ihisan mm ebenu hotora gra a kanan dabo a wannan yammaci na ranar lahadi wanda ya kama biyar ga watan ramadan shekara ta dubu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shi ne zo daidai da ashirin da biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau wato biyar ga watan ramadan amma a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da bakwai daga hijira wanda ranar ta yi daidai da sha ɗaya ga watan yuli shekarar 1948 wasu miyagu daga cikin zayos wato 'yan sahayi na yahudawan kamaguri zauna suka je suka kutsa cikin ƙasar filistino yankin lot kusa da ramallah ta yanda suka yi wa falistinawa kisan ƙare dangi ta yadda waɗannan miyagun yahudawa sun kutsa wannan yanki ne ƙarƙashin jagorancin moshe diyan wanda ya jagoranci waɗannan yahudawa 'yan kama wuri sauna ta yadda suka kutsa cikin wannan birni da la'asar suna haye a kan igwa-igwa ta yadda suka dinga harba igwa izuwa wannan yanki na allat yadda wa'annan mazauna wuri falastinawa suka shiga cikin wani masallaci da ake ce da shi masjidu dahmish suka tsira suka fake amma duk da haka waɗannan miyagun yahudawa sun ci gaba da kai musu farmaki wanda wannan farmaki sai da yi ajalin falistinawa mutum da da ashirin 426 lalle hakika wannan masifa da wannan bala'i da duniya take gani na kisan ƙare dangi da wa'annan yahudawa suke wa falistinawa wanda har yau abin ya citira sai an yi sulhu da su sai kaga sun warware alkawari wanda an yi sulhu da su ya fi sosurin masaƙi shi yasa dama ai musulunci ya nuna mana Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alkur'ani cewa innahum la aymana lahum ai su duk inda suke ba su da alkawari wani wurin mai yana cewa fa bima naqadhihim misaqahum annahum waja'alna qulubahum qasiya saboda tsabar warware alkawarin su shi yasa muka la'ance su su yahudawa muka sa zukatansu suka zama marasa imani marasa tausayi shi sa za ka ga kullum sai ka ji labarin sun kashe ƙananan yara da mata a ziran gaza da ke filistin lallai hakika duk wani ɗan uwa musulmi kai da wani ma mutumin ma da ba musulmi ba wanda yake da kishin ɗan adam ko wasu hukumomi da suke rajin kare hakkin ɗan adam lalle yana da kyau su san waya asalin filistin yake menene tarihin filistin tsakanin yahudawa da falistinawa suwaye 'yan asalin wannan wuri wanda yau ake wannan kikikaka a wurin duk da dama yawancin wa'annan hukumomi wanda suke rajin kare haƙƙin ɗan adam za ka ga ƙarya ne suna rajin kare hakkin kafurai ne amma banda musulmi suna ƙoƙarin su kare kafurai amma duk kisan da za a yi wa musulmi ba za ka ji sun yi magana ba shi ya sa ma wannan abin da yake ta faruwa na ta takurza da amerika a kan ƙarya da cewa ana yi wa kiristoci kisan gilla a najeriya ka san wannan dama zance ne kawai wanda dama ka san akwai wani manufa a ƙarƙashin zuciya domin a najeriya ba iya kiristoci ake kashewa ba in ka je yawancin inda ake kashe-kashen ma garuruwa ne na musulmi zamfara garin musulmi ne maiduguri garin musulmi ne neja yawanci musulmi ne kaduna akwai musulmi da yawa katsina musulmi ne amma ba za ka ji an yi tare ba to dama musulunci haka yake ba shi da gata sai Allah shi yasa yana da kyau a yau mu ji menene tarihin filistin saboda muhimmancin wannan da'awa da yahudawa suke da 'yan koransu su amerika da majalisar ɗinkin duniya ta yadda suka kwaci ƙasa wacce ba ta su ba a wurin 'yan ƙasa suka mamaye suka fi kuma mai kora shafawa suka fi 'yan ƙasar takama da ƙasar wanda wannan yana da kyau musan wannan tarihi in kana maganar filistin wato wata ƙasa ce mai albarka ƙasa ce mai tsarki mai girma tun tala-tala in ka kalli tarihinta ta yadda allah ya yi mata albarka allah ya faɗi albarkata a cikin littafinsa mai girma na alkur'ani hakanan hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallama sun zo sun faɗi albarkar ƙasar filistin kai ba ma filistin ba har garuruwan da suke gefannin filistin su ma wa'annan nasoshi sun nuna suna tattare da albarka domin filistinu asalinta ƙasa ce ta annabawa masu girma wurin saukar mala'iku ne na Allah subhanahu wa ta'ala masu biyayya da tsarki kuma filistin ita ce alƙiblan musulmi ta farko lokacin da musulmi suka fara yin sallah filistinu suka kalla kuma nan ne aka yi dai isra'i da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daga nan ne aka hau da shi zuwa sama har sai da ya je al'arshi ya gana da Allah subhanahu wa ta'ala wannan ƙasa ta filistin Allah ya girmama ta da wannan masallaci da ake ce da shi almasjidul aqsa masallaci mai nisa mai albarka da wannan kubba tasa wacce take ita ma wuri ne mai albarka shi yasa zaka ji Allah ya ambaci Filistin da cewa wuri ne mai tsarki in ka juya cikin alkur'ani ka koma kissar annabi Musa alaihi salam Allah ya faɗa inda annabi Musa yake cewa يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يا قوم تانينا كشغوا ننكسا المقدسة كاجي ميساركي أي دغنني أكسامو بحوشي يكي تيوا برنون قدس أي قدس نن daga ainihin tsarkakewa ne al-muqaddas abin tsarkakewa quddusun mai tsarkakewa to daga nan ne aka samu wannan sunanata sannan kuma wannan masallaci dai da yake filistin masallacin kudus masallaci mai nisa wanda albarka ta gamu a gefanninsa shi ma Allah ya bayaninsa a cikin alkur'ani inda Allah ce subhanallazi asra bi abdihi laylan sarki ya tabbatu ga wannan wanda yayi tafiya da bawansa da daddare min masjidil harami daga masallacin makka ilal masjidil aqsa zuwa masallaci mai nisa Allah sai ce allazi barakna haulahu wanda muka yi albarka a gefanninsa shi yasa wai kamar da na gaya ma tun a fari albarka filistinu ba wai iya filistin din kawai ta tsaya ba ta tattare dukkanin biladu sham inda ake ce da su garuruwan sham wanda an ce ma biladi sham a nassin shari'a a yanzu a geografiyance su ne ƙasar syria da ƙasar labanan da ƙasar palestine da ƙasar jordan wanda su ne mafi falalar garuruwa in ka ɗauke makka da madina su ne wa'annan garuruwa da ake ce da su al'ardul mubaraka kamar yadda Allah yake faɗa a ƙissar annabi Ibrahim da annabi Lutu alaihi salam ya ce wa najjainahu wa lutan sai muka tseratar da annabi Ibrahim da shi da Lutu sai ce me ilal ardil lati barakna fi halil alamin zuwa wannan ƙasa wacce muka yi mata albarka muka sanya albarka a cikinta ga talakai shi yasa ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin zaid bin sabit manzala sallallahu alaihi wasallama yace duba shami, madalla ga kasar sham duba shami, madalla ga kasar sham qalu suka ce ya rasulullah ya manzala sallallahu alaihi wasallama walima zaka me yasa kai wannan fata na alkhairi da albarka ga kasar sham qala sai ce tilkal mala'ikatu basitatun ajini hataha ha shami ai mala'iku suna shimfiɗa fuka-fukansu a bisa inda wayannan garuruwa suke kamar yadda hadisi ya ce suna shimfiɗa fuka-fukansu ga ɗalibul ilimi wanda yake neman ilimi saboda Allah ya yarda da mai neman ilimin addini shi sa wani hadisin ya tabbatu daga abdullahi bin umar radiyallahu anhuma ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi wa wannan yanki addu'a ya ce Allahumma barik lana fi shamina Allah kai mana albarka a sham ɗinmu Allahumma barik lana fi yamanina Allah kai mana albarka a yamen ɗinmu wanda filistin lalle haƙiƙa in ka kalle ta a mahanga ta musulunci ita ce fa inda nassoshi suka nuna za a tattara mutane a ƙarshen alkiyama zamanin alkiyama wanda hadisi ya tabbatu daga maimuna bintu sa'adin maular manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala tace ya nabi Allah te te tambaya tace ya annaban Allah aftina fi baitil maqdis ba mu labari dangane da baitul maqdis kala sai ce ardul mahshari wal manshar ita ce inda za a tattara mutane a tashe su a tara su in alkiyama ta yi sannan hadisi ya tabbatu daga salim bin abdullahi kala yace satakhruju narun fi akhir zamani wata wuta za ta zo a ƙarshen zamani min hadaramaut daga hadaramaut ta hashurun nas tana tattara mutane hadaramaut nan yana ƙasar yemen kulna muka ce fabi ma za ta amuruna ya rasulullah da me za ka umarce mu ya manzala sallallahu alaihi wasallam in muka riski lokacin kala sai ce alaikum bishami kowa Shan must go a tafi zuwa Shan nan ne mafaka nan ne za a tafi wanda lalle hakika Palestine ƙasa ce ta annabawa da za ka kalli ta duk wannan na gaya ma ka tattaro tunaninka ka ga me sa ne Palestine yau wa'annan Yahudawa wa'annan miyagu makiya musulunci suke ta gallaza wa 'yan ƙasar me yasa Amerika ta yi buris take ɗaure musu gindi me yasa majalisar ɗinkin duniya ba ta cewa komai me yasa 'yan nato ba sa cewa komai amma da za a taɓa wani wurin da kaji suna surutu kamar yadda shi wannan kasur gumin ɗan ta'addan ya yayyo tsinke zuwa najeriya wai ana kashe kiristoci to me yasa ba sa magana ana kashe ƙananan yara to duk ina so in jawo hankalinka ne kama fahimci menene filistin ɗin filistin tintini wuri ne na saukar wahayi wuri ne na manzanni tun da ɗaɗɗen lokaci domin a cikinta ne wa'annan annabawa suka rayu wasu kuma suka yi hijira zuwa gare ta wasu kuma aka binne su daga cikin wa'annan annabawa kamar annabi ibrahim da annabi ishaqa da annabi isma'il da annabi yaqub da annabi yusuf da annabi dawud da annabi sulaiman da annabi musa da annabi isa alaihi musallam wasu sun rayu a cikinta wasu da ba a cikin gaba sun yi hijira zuwa gare ta kamar yadda manzala salim salama ya yi hijira daga maka zuwa madina wasu kuma a nan aka binne su wanda in ka koma mafifitan mutane masu daraja daga cikin al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wato sabai masu girma za ka samu da yawa daga cikin sabai sun kai mata ziyara daga ciki akwai umar bin al-khattab radiyallahu anhu akwai abu ubaida amir bin al-jarrah aminin wannan al'umma wanda wa'annan suna ɗaya daga cikin mutum goma da aka yi musu bishara da aljanna akwai ummul na uwar mumini safiya bintu huyai ita ma ta je birnin qudus akwai ma'azu dan jabal akwai abdullahi dan umar akwai babban kwamanda gwarzo saifullahi al khalid bin al-walid shi ma ya je falisino akwai babban sahabi mai gudun duniya mai tsarge gaskiya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da sama da ƙasa za su haɗu ba a samu abin da ya kai tsarge gaskiyarsa ba wato Abu Zarul Gifari duk da rashin kuɗin sa shi ma fa sai da ya je Filistin haka nan wannan sahabi mai hikima Abu Darda shi ma ya je Filistin sannan sahabin nan shi ma dan gwagwarmaya wanda ya zaɓi Allah a kan duniya wanda ya yawo bin addinai da yawa salmanul farisi shi ma fa sai da je filistin haka nan sahabun nan mai fasaha wanda ya buɗe masar wato amru bin al'asi shi ma ya je filistin haka nan sa'idu bin zaidin jinin sayyidina umar wanda yake auren yar uwar sayyidina umar ɗaya daga cikin mutum goma da aka yi musu bishara da aljanna shi ma fa sai da kafarsa ta kai shi izuwa filistin hakanan kwamfuta daga cikin kwamfutoci mai taskance hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Huraira shi ma sai da ya je Filistin hakanan Abdullahi dan Amr bin al-As wanda ya fi kowa tattare hadisai in dai a rubuce ne in ka dauke Abu Huraira shi ma fa ya je Filistin sahabin nan da ya zama karkatacce koka mai daɗin hawa a wurin makiya manzan Allah makiya sahabbai wato mu'awiyar ɗan abu sufiyan shi mafa ya je filistin da wasu daga cikinsu ba lallai sai na faɗe su ba suna nan da yawa shi sa filistin tana da matsayi a tarihi na addinin musulunci kuma farkon abin da yake mai girma a filistin shine wannan masallaci na kudus wanda na faɗa wanda nan ne farkon alƙibla biyu da aka fara kalla aka yi sallah shine masallaci na uku mafiya falala a duniya in ka ce masallacin harami ka masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine masallaci na biyu da aka gina shi ya riga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ke Madina samuwa bayan haramin maka babu da daddan gini sai masjid shi wannan masallaci na Qudus wanda kuma idan ya shige shi ana gafarta masa zunubansa kamar da nassoshi suka zo kuma ne manufar sahabbai da tabi'ai da duk wanda ya bi su da kyautatawa shi sa har yau duk musulmin kirki zai dinga jin zafin abin da ake wa falisinawa a falisina ka ji garinmu ne wanda wannan shi ne abin da ya sa aka kira shi da masjidil a ƙasa saboda ya yi nisa daga maka kamar yadda muka ji a waccan aya subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa akwai dubban kilometers tsakaninsa da maka shi yasa aka kira shi da wannan to waye gina wannan masallaci na Qudus mai dumbun tarihi har yau dai a nasance ba a san wane ne ya gina shi masallacin Baitul Maqdis ba ba a san kuma yaushe aka gina shi ba sai dai an gina shi ne bayan ɗakin ka'aba da shekara arba'in kamar yadda hadisin abu zarar gifari ya tabbatar ya ce na ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wani masallaci ne aka gina shi da farko sai ce almanzilil haram masallacin makka masallaci mai alfarma ya ce sai kuma wanne sai ce almasjidul akasa sai masallaci mai nisa sai na ce to fa bai na huma tazarar shekaru nawa ne tsakaninsu ƙala sai ce arba'una sanatan shekara arba'in ne sai yi wulbukari imam wulbukari ya fitar da wannan hadisin shi yasa malamai sun samu saɓani akan wane ne farkon gina shi masjidil akasa ɗin akwai maganganu da dama wasu suka ce mala'iku ne suka gina shi wasu suka ce annaba adamu ne alaihi salam abul bashari ya gina shi wasu kuma suka ce a ɗan annabi adamu shi su shi ne ya gina shi wasu kuma suka ce samu ɗin ɗan annabi nuhu shi ne ya gina shi wasu kuma suka ce annabi ibrahim alaihimussalam gaba ɗaya shi ne ya gina shi wanda lalle haƙiƙa lokacin da birnin ƙudus ya zo hannun musulmi da ba a hannun musulmi yake ba a zamanin umar bin al kaddabi radiyallahu anhu musulmi suka shiga birnin Qudus suka kewaye shi suka yi sulhu da su sai suka miƙa wuya shine ma mun ji a taskar tarihi sayyidina Umar yi takanas ta Kano daga Madina sai da ya je Filistin saboda girman wajen da ƙimasa a zukatan musulmi ya karɓi mukullin har ma ya rubuta wa kiristoci da yahudawa da suke wurin aminci ai shine mun karanta al'ahadatul umariya wannan alkawari da sai na umar yi ya ba su aminci kuma albitirik safariniyos shugaban kiristoci na wurin ya zauna tare da sai na umar ya nuna masa hayyaji wata coci da ake cire ta kanisatul tilkiyama, to daga nan ne ma ya nuna masa inda masallacin baitul a makadis yake al-masjid al-aqsa yayin da sai na umar ya shiga sai ce Allahu akbar hadha al-masjid alladhi wasafahu lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace wannan shine masallacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin lissafa mana shi shi yasa lalle haƙiƙa zamu ga cewa masallacin ƙudus yana da falala mai tarin yawa in kai sallah a cikinsa yanda ake baka lada a masallacin harami kamar kayi sallah raka'a ɗari ce ɗari to shi kuma ana baka raka'a dubu ɗaya shi ma ya bambanta da wurare kamar yadda hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wannan wanda masallaci ne mai falala sannan akwai wata wuri da ake zarshe kubbatu sakara shine wannan kubba din in an ce kubba kalli saman ka wannan masallacin wannan abar dom kenan a turanci ita ke jira ita kubba zaka ga wurin ya shahara ko a hotunan da ake nunawa za ga wannan kubba to wai waye ya gina wannan kubba lallai hakika malaman tarihi suka ce Abdul Malik bin Marwan shine ya cika sa gina masallacin Qudus sannan kuma a samansa shine sai sanya wannan kubba wacce ake ce ta kubbatu sakara wannan gini mai girma wanda an ce sai da ya amfani da tax shine haraji na kasar masar na shekara bakwai da aka dinga karba da shi wannan aikin amma bai kammala shi ba sai Allah ya masa rasuwa to ɗansa alwalidu bin abdulmalik da ya hau mulki shine ya ainihin cikasa wanda wannan kubba kana kallanta ana kama hotonta fa tana da kima da daraja domin da yawa daga cikin malamai suna ba ta matsayi ita ma an ka je kudus inda ka san alhajar aswad a ɗakin ka'aba ita ma a birnin kudus haka take da martaba tana da daraja kuma mala'iku suna sauka a wannan wuri saboda ganan ne aka yi mi'iraji da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi hikimar daidai nan ne aka yi isra'i aka yi mi'iraji da manzan Allah sallallahu alaihi daga nan mala'ika jibrilu ya hau da shi to nan mahabbatul mala'ika ne mala'iku suna saukowa daidai wannan wurin wanda wannan shine birnin Qudus Filistin a mahanga ta musulunci to kalli kiristanci ba wai iya musulmi ne kawai suka ɗauki birnin Qudus da martaba ba in ka koma addinin kiristanci su ma sun ce birnin Qudus nan ne wurin Ali Imrana wanda daga nan ne tushen na na maryamu babar annabi isa alaihi salam nan ne tushen ta nan ne tushen yesu almasihu a yanda suke fala ɗanta annabi isa nan ne cibiyarsa nan ne asalinsa sannan again a wajen kiristoci akwai wata coci mafi daɗewar coci a duniya wacce ake ce da ita kanisatul kiyama wanda duk wata coci ko da a vatican babu wata coci da ta kai wannan dadewa da kima da daraja a wajen kiristoci sannan dai birnin ƙudus wuri ne wuri ne na hajji na kiristoci suna zuwa wurare masu tsarki a wurin suna aikin hajji a komunan anan a nan a najeriya za ka ji kiristoci saboda ana zuwa mu ma musulmi muna zuwa makka muna zuwa ɗakin ka'aba muna ziyarar kabarin manzan allah zalin salama an kafa hukumar jin daɗin alhazai su ma sai suke zuwa federal government ta ba su tallafi domin su je birnin kudus su ma su yi haji to nan suke zuwa wanda wuri ne mai muhimmanci a wurinsu su ko 'yan kama wuri zauna wato yahudawa wanda in kana maganar yahudawa fa kada ka ɗauka duk gaba ɗaya haka zaki su mugwayen su ake zai da su zayos su ne sahayina su ne wasu mutane masu mugun nufi ga ɗan adam na duniya gaba ɗaya ba wai iya Palestine ba amma akwai Yahudawa wanda babu ruwansu suna nan za ka same su ba su damu da ƙiyayya ga musulmi ba to muhimmancin ƙuris a wurin Yahudawa suna cewa nan ne Annabi suleimani alaihi salam ya rayu kuma ya zauna har sai da ya rasu Annabi a anan ya rayu sannan kuma suka ce nan ne fa annabin Allah annabi Musa ya taho shi da yaransa yusha'u bin nun domin ya yaƙi wa'annan mutane a malikawa wato jabbare. wanda ƙulani ma ya bamu wannan labarin sannan suna cewa a wurin yahudawa Allah ya umarce su su shiga wannan gari a lalisanu Musa a busa harshen annabi Musa sai suka ƙi ai shine Allah sai yi musu kuwa suka shiga ɗimuwa tsawon shekara arba'in a wannan shekaru na ɗimuwa ne ma Allah ya wa annabi Musa rasuwa sannan suna ganin cewa ai dai wannan kudus din annabi o ezekiel kenan a wurinsu da annabi ya john a wajensu suna ganin cewa a nan ne suka rayu kuma a nan aka kashe su to yasa su ma kiristoci suke ganin wurin da kima shi yasa wannan ya jawo na eh a afwan su yasa yahudawa su ma suke ganin wurin da kima shi yasa aka dinga samun rikici tun tarihi tsakanin musulmi da kirista in wayannan sun kwaci wurin wayannan sai zo su mamaye shi wayannan sai su kwata wanda in kana magana filistin to waiwa ya fara zama a wurin lallai haƙiƙa har yau ba a tantance wace irin kabila ko su waye asalin zama a filistinu ba sai dai da yawa dai bincike da aka yi da darasai sun nuna cewa farkon wanda ya fara zama a filistin wasu ƙabilu ne da ake ce da su notsofiyen a ƙarni na ashirin da biyar kafin haihuwar annabi isa kuma an ga wasu alamu da wasu tukwane da wasu asar da suke nuna cewa wa'annan mutane su suka fara zama sai dai ba san suwaye su ba kuma ba san asalinsu ba laraba ne yahudawa ne nasara ne daga ina suke ba a samu asalinsu ba sai dai masu bincike na kayan mutan da da tarihi lallai hakika sun tabbatar da wannan wanda an gane cewa akwai wani birni a wurin a yankin Filistin da ake ce da shi Areha shine birnin da yafi kowane birni dadewa a duniya gaba daya wanda tarihinsa ya kai shekara dubu takwas kafin haihuwar annabi Isa amma duk da haka malamai suna cewa in ka kalli a kabilance akwai kan'aniyuna larabawa ne su ne ake ganin cewa sun fara tabbatuwa a filistin hakanan da wasu mutane da jira su amuriyin wasu kabilu ne na larabawa sun shiga yankin filistin daga jaziratul arabi wanda wannan shine ya tabbata kana duba tarihin filistin wanda malaman tarihi suka haɗu a kai suka yi ijima'i sawa'u malamai na musulunci ko malamai na ƙasashen yamma amma za ka ga in ana baka tarihin kaji wannan shine muhallin shahid ba a maganar yahudawa duk tarihin da ake barwa asalin waɗanda suka zauna a filistin babu ba yahudi ko ɗaya a cikinsu babu wanda ya zuma wanda daga nan aka fara amfani bayan waɗancan sun zauna sai aka kira kalma ta filistin an kira ta ne daga wasu ƙabilu da suka zo daga albahar mutawassit mediterranean sai dinnan sai suka zauna a cikin wata ko wani tsibiri da ake ce da shi kiret bayan da yunwa ta same su to shine sai suka kai farmaki gefannin sham da misira to a lokacin fir'auna na uku ramsisu salis shine sai ya taka musu birki kuma daga baya musu afuwa to shine sai suka zauna a kudancin filistin a wani wuri da ake ce da shi balast balast ba'ul lamun sinun ta to shine sai ake kiransu balastiniyin balastiniyin to daga nan ne kuma sai kalmar sai ta juye sai ta koma filistiniyin to wai shin wane ne ya zama ya mulki filistini kafin yahudawa su zo ya aka yahudawa suka mamaye al'ummar musulmi a filistin wai ya ma aka yi suka zo ne mutanen da hitler ya tarwatsa su ya bi su yana kashe su wane ne ya ɗaure musu gindi insha Allah ma haɗu gobe a taskar ta tarihi domin gobe ma ne ce wanda wannan kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi in mun koma ɓangaren tafsiri yau kai tsaye za mu tashi aya ta arba'in zuwa arba'in da biyu a cikin suratun nisa'i wanda sai mu ji arama mai allah ke faɗa a waɗannan surori masu albarka na'am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 وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا الله سبحانه وتعالى a waɗannan ayoyi masu albarka yana kwaɗaitarwa a wurin ƙoƙarin bin umarninsa da kuma nisantar hane-hanen da ya yi a ayoyin da suka gabata to anan sai yake kwaɗaitar da mutane akan cewa Allah baya zalunci daidai da ƙwayar zarra idan kai aiki Allah sai ya baka lada Allah ya ce inna Allah la yazlimu misqala zarratin ai Allah baya zalunci daidai da ƙwayar zarra baya tauye wa wani aikinsa ko mai ƙanƙantarsa daidai da ƙwayar zarra wanda wannan misali ne da Allah yake nunawa ko mai ƙanƙantar abu shi sa a yawancin nasoshi na alƙur'ani da hadisin manzala salisalama za ka ji ana kwatanta mafi kankantar abu da ƙwayar zarra wanda shine fi komai kankanta a dukkan wani abu da ka iya tabawa ko ka iya gani wanda shine ake ce da shi haba shine idan rana ta haska ko wani ɗaki sai ka dinga ganin wasu 'yan ƙwayoyin abubuwa ƙanana mutsi-mutsi suna yawo wannan shi ake da shi alhaba kuma duk irinsu ne dai ƙwayar zarra shi sa za ka ji Allah subhanahu wa ta'ala a ayoyin alkur'ani da yawa yana bayyana wannan ma'ana cewa Allah baya zalunci kamar yadda ya faɗa a cikin suratul anbiya'i ce wani za'ul mawazin alqist yau yawmil mati? Lallai za mu sanya mizanai ma'aunai na adalci ranar alkiyama fala tuzlamu nafsun shai'an. babu wata rai da za a zalunta wa in kana miskala habbatin min kardalin ataina biha daidai da kwayar kardal wani kwaya ne mai mutsi mutsi mu ba mu da shi a kasar Hausa amma za ga Laraba suna da irinsa nau'i ne na riɗi ko nau'i ne na irin mutsi mutsin kwayoyi wanda Allah ce komai kankantar wannan ataina biha sai mun zo da wannan wa kafa bina hasibina Allah ya ce ya ishe mu mu ne masu ike diddiga eh madalla ga mu ya isa mu zama mu masu kididdiga ne in ji Allah mana komai kankantar abu Allah sai ya zo da shi shi yasa ma yake faɗa abu saƙisar kissar luqmanul hakim luqman yake ga wa ɗansa yace ya bunayya ya kai ɗana in taku miskala habbatin min kardalin inda za ta kasance daidai da ƙwayar kardal fata kun fi sakaratin wannan tana cikin wata sakara ne ko kan wani dutse ne aufin samawati ko kuma a cikin sammai ne aufil ardi ko a cikin kasai sai ce ya bi Allah Allah maɗaukashin sarki zai zo da ita inna Allah latifin kabir to sa Allah sai faɗo na inna Allah la ya mu, miskala zarratin Allah baya zalunci da zai kwaya zara wa in taku hasanatan yudha'ifha har in ta kasance wannan ƙwayar zarra lada ne ka yi kome ƙanƙantar aiki jiya mun ji hatsarin riya da yin abu ba don Allah ba ta ka sani Allah faka furin rahim ne Allah fallasa tana da yawa daidai da ƙwayar zarra in kai aiki domin shi kome ƙanƙantarsa Allah sai ya faɗo ta ƙa'ida sai ce yuza ifha sai kaga Allah ya ninninka maka wannan ta zama babban lada wanda daga goma har yakan linka lada har izuwa sama da ɗari bakwai haka Allah zai ma in kai abu ko mai kankantarsa shine wa yu'ti min ladunhu ajiyar aziman ai Allah zai ba da falala daga wurinsa zai ba da ƙari abu sa wannan lada da kai lada mai girma wanda malamai suka ce wa yu'ti min ladunhu ajiyar aziman menene babban ladan shine aljanna ta yanda Allah maɗaukakin sarki bayan ya ainihin ruɓanya ma wannan lada to kuma sai ya baka aljanna Allah ka muna daga ciki ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim hadisin abu sa'idin al-kudiri radiyallahu anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi mai tsawo wanda yake bayanin ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mahallin shahida cikin hadisin a wurin sai aka roto fa ya qulullahu azza wa jalla Allah sai ce da su wayannan mutanen da suke ta neman a cece su sai ce irji ku koma faman wajadtum fi qalbihi misqala habatin kardalin sai ya ce ku je wayanda za su yi ceto kenan wannan wasu bayan Allah za su zo su yi ceto mu'mine ne su ma za su yi ceto sai ce to ku je ku koma cikin wuta faman wajattun fi kalbihi miskala habbati kardalin min imanin wanda kuka samu daidai da kwayar zara a cikin zuciyarsa na daga imani ko mai kankantarsa in dai akwai imani fa akrijuhu minan nari sai ce ku fitar da shi daga cikin wuta shi sa idan mutum yana da imani baya da wama wuta sai dai aiko ta sakan daya ba a so a shiga wuta azanallahu minan nas fa yakrujun sai su fitar da jama'a da yawa sun mai ƙulu abu sa'id sai abu sa'id al mai ruwaya sai ce ikra'u in shi itin in kun ga dama ku karanta sai kawo wannan ayar inna allaha la miska miskala zarra wa in ku hasanatan ha? wa yu'ti hu ladunhu ajran azima yace ku karanta wannan wanda wannan aya dai tana nufin Allah maɗaukakin sarki baya wa kowa ladan da yayi aikinsa ko komai kankantarsa sannan kuma baya yi wa mutum ukuba akan abin da bai aikata ba domin idan Allah ya kama mutum da abin da bai aikata ba to kaga wannan ba adalci bane kenan shi Allah ko baya zalunci Allah adali ne wanda wannan ya nuna mana lalle haƙiƙa Allah madaukakin sarki baya tawaye wani ladansa sannan yana ninka masa ladansa har zuwa kamar na faɗa rubi goma ko rubi 700 ko kuma ma sama da ɗari 700 amma saboda falalar Allah malam Allah yana son mu da rahama in laifi ne to baya ninka shi kawai in kai laifi to kwaya ɗaya ake baka saboda Allah yana son ka da rahama kamar yadda Allah ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda yazo da kyawawan lada ya a bashi kyawawan lada guda goma wa man a bi sayyi'ati amma wanda yazo da mummuna fala yujza illa mislaha ba za a saka masa ba sai kwatan kwatin wannan wa hum la yuzlamuna su ba a zalunta su to kaji falala Allah kenan isa imamu ahmad ya rawaito hadisi daga abu huraira yace na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna Allah subhanahu yu'ti abdahu almu'min Allah zai bawa bawansa mumini bil hasanati alwahida alfai Hassana. lada ɗaya sai ya bashi lada dubu biyu a maimakon wannan ɗaya watala sai ya karanta faɗin Allah inna Allah la yuzlimu misqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima wannan aya qala ubaida sai ubayda yace qala abu hurairah abu hurairah sai yace wa idza qala Allahu ajran aziman idan har Allah yace ajran aziman lada mai girma faman allazi yuqaddiru qadarahu waye isa ya lissafa girmansa? sa tunda Allah da kansa ya ce masa mai girma wanda wannan aya lalle haƙiƙa tana ɗaya daga cikin mafi alkhairin ayoyi wanda rana ta ullo a kansu mafi alkhairin ayoyin alkur'ani kenan wannan ka ta sai ka jin hankalinka ya kwanta sai dai ba a so ka saki wala ya amanu makarullahi illa alqawmul kafirun babu wanda yake amincewa daga damka ta Allah Allah baka cewa kawai kenan ai gafurur rahimi ne ka je kai ta sabo Allah dan wandara ne in ka jan ce ma dan wandara ai ka koma littafin Hausa ka ga mai waye dan wandara shine wanda abin abin da yake ya ga dama yake ba wanda ya ce masa komai ba wanda ya ce masa dan me to wannan shine to har in wannan shine tsarin lada idan kai lada in ka aikata kyakkyawa a ninka maka daga lada goma zuwa lada ɗari bakwai zuwa sama da haka zuwa dubu biyu to lalle haƙiƙa Allah yana mamaki daga wasu mutane su wa wayannan mutanen duk da wannan Allah sai mamakin halin wasu mutane sai ce fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin waji'ina bika ala ha'ula'i shahida ai ta yaya halin kafirai zai kasance ta yaya halin fajirai zai kasance lokacin da za mu zo da kowace al'umma da wanda zai mata shaida a kowace al'umma sai an zo da wanda zai ba da shaida a kanta kai kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za mu zo da kai ka ba da shaida ga kafirai da masu sabo da fasikai da masu ƙaryawa daga cikin al'ummaka yadda za ka yi musu shaida cewa ai ka zo da saƙon Allah amma kuma sun saba wa Allah shi ne to Allah sai kaifa ya kunu mawukifan yaya matsayinsu zai kasance wa kaifa ya kunu yaya halinsu zai kasance wanda wannan tambaya ce littaubihi domin kaskantarwa da kuma takari'i a ƙwanƙwashi mutum ana nuna munin halinsa da mamaki da halin mutum har manzon Allah sallallahu alaihi ya zo da batu amma mutum ya zo da haka to shine abin da Allah yake faɗa to nan kafurai da yahudawa da fasikai ya za su yi idan muka zo kowace al'umma da wanda zai ba da shaida a kansu su kuma ka zo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da shaida a kansu wanda dama Allah ya faɗa annaba za su yi wannan shaida Allah ya faɗa bisa harshen annabi Isa alaihi salam ce wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim aini zan kasance mai musu shaida inda yi matukar ina cikinsu. ni ne bai ba da shaida akan kan halinsu to Allah maɗaukakin sarki sai ya faɗa wanda hadisi ya tabbatu da Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu ya karanta suratul nisa'i wata rana abu sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka san gwani ne na gwanaye daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa ka ce awwalu awwalu bil qur'ani farkon mutumin da ya fara daga muryarsa aka ji kafin ka ji Abdul Basiru, kafin ka ji Mahmud Khalil Husari kafin ka ji Sudais kafin ka ji gwanayen alqur'ani wanda ya fara daga muryarsa duniya ta zikratun alqur'ani shine Abdullahi bin Mas'ud can ba a ma bayyana aike ba ya je ɗakin ka bayana ar-rahman allama quran khalaqal insan allama hul bayan wannan ta sa fir'aunan wannan al'umma Abu Jahl yi kansa ya dinga dukansa yana ya kai dan baiwa ya kai dan kaza yana cin mutuncinsa yake cewa baka isa ba haka aka yi masa lagalaga amma bai fasa karanta alqur'ani ba shi sa manzala sallallahu alaihi yake cewa tamassaku bi ahadi ibn ummu abd yace ku yi riko da ruwayar dan ummu abd ku yi riko da tsarin karatun alqur'ani na dan ummu abd shine abdullahi bin mas'ud shi sa karatun sa dadi ne dashi ai shi sa yake cewa wala tuhazzu bihi hazza shi'ri wala tunfiruhu nakra dagli kada in kuna karatun alqur'ani ku zama kawai yi kuke yi babu gyarawa babu tajwidi babu kalkala babu tawkhimi babu tarqiqi babu jan madda ku zama kawai kuna yin sa kamar yanda mutum yake kwashe mataccen dabino a cikin tilin dabino yana watsi da shi kada ya zama manufar ɗayan ku yana kasuwar wani je ƙarshen sura kawai ya karanta kada ku yi haka kada ku yi masa kamar yadda mawaƙi yake yi fatan ya je baitin karshe haka ya faɗa shi sa manzo Allah sai ayi riko da karatunsa, ya iya karatun alqur'ani to ya karanta suratul nisa'i har sai da ya zo daidai wannan wurin inda Allah ce waji ina bika ala ha'ula shahidan za mu zo da kai yi wa wa'annan shaida ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama fa baka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuka yace wa qala hasuna ce dakata dakata ibnu mas'ud to wannan yana daga cikin falalata abdullahi bin mas'ud gwani ne na gwanaye wajen karatun alkur'ani ya karanta wannan sura wanda wannan shaida malamai suka ce ma'anarta shine ardu a amalil umami ala anbiya'ihim za a zo da ayyukan bayi na al'ummatai a bisa annabansu su ne su zama masu sa ido kenan suna kallon abin da ya faru kuma su ba da shaida kamar yadda ana zaɓe za ka ga an ce an kira wasu 'yan overseas wasu daga waje masu sanya ido a wajen zabe duk da mu a najeriya ba abin da suke ba sa hanawa ba sa sawa e saboda kawai sai abin da aka ga dama ake ya zabe to irin wayannan su ai su zama cewa observers ne suna ganin me aka yi kuma su ba da shaida an yi bagodi a nan nan an canza akwatu nan an fasa akwatu an yi kaza amma baya tasiri a najeriya to irin wannan zai ranar alkiyama annaba za su zuba ido ayyukan bayi to kuma ran kiyama sai su zo su dinga bada wani ayi yana kaza wani ayi kaza wani ayi kaza wanda wannan abu ne da zai faru a ranar alkiyama Allah sai ce yauma izin a wannan rana ne Ya waddu allazina kafaru wa asawur rasula inna wanda suka kafirce kuma suka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama masu kin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake yaƙi da su akan kansu bi umarnin Allah suna cewa a'a ba za su yi ba da kafirai a wannan rana shine Allah ce da waɗanda suka yi kafirci sai faɗi si mutum biyu sai ce wa asawur rasul kuma wanda suka sabawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fajirai kenan wanda suka ki wahadaniyar Allah suka ce babu Allah suka sabawa manzan Allah za su yi fata a wannan rana lautu sawwa bihimul ardu ina ma ƙasa ta shanye su ina ma an binne su a cikin ƙasa ina ma ƙasa ta cinye su ta lullube su kamar yadda take lullube matattu wasu malaman suka ce ma'anar haka ina ma ba a tashe su ba kanu wal ardi sawa shine tusawwa bihimul ardi sun zama tsaye da ƙasa sun narke su ma sun zama tulbaya ina ma sun cakuɗe da ƙasa ba a ma tashe su ba kamar ran da kafuri zai ce yaga an yi hisabi yaga an yi kaza yaga an zo da dabbobi an musu hisabi dabbar da ta soki wannan a ce zo kirama dabbar da ta ciji wannan ta cire mata kunya ce zo kirama haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi sai an yi wannan sai an dawo da mai haƙƙi haƙƙi zaka ba abin da bara mai haƙƙi duk wanda ya ci haƙƙin wani ranar kiyama sai an dawo masa da haƙƙinsa hatta akwai yadda ba ta da kaho wata mai kaho ta soke ta sai na alkiyama wannan mara kahon sai an dare don ce kirama to ina zancen mutanen da suke wa wasa dukiyar al'umma su talauta mutane su jefa 'yan ƙasa a cikin bala'i da musiba sannan cewa kuma an yafe musu ai ba abin da za a yi musu ranar kiyama sai shi an kai baka yafe musu ba kai ne mai laifi to ya za su yi da wannan hadisin ya za su yi da wannan hadisin Allah manzal ce wallahi sai kun dawo da haƙoƙi duk abin da ka kwasa ba naka ba ila yana da haƙƙi jummai tana da haƙƙi audu kuturu yana da yana da haƙƙi a cikin wannan bala makaho yana da ai haƙƙi a cikin kowa baba ma dan gaye shi ma yana da haƙƙi a cikin wannan dukiyar to dan me za a dinga karkatar da ita a dinga wasu abubuwa sannan kuma a sha wallahi sai an zo an yi baje kolin dukiyar Najeriya ta ƙasa an da an ga kowa me ya kamata ya masa wanda ya kwasa to sai ya da da wannan haƙi kaji an ce akuya mara ƙaho sai an mata ƙaho to a najeriya talakan da bai sai shiga bila ba zai, za a ba shi shiga bila talakan da baya yin budget a majalisa shi ma zai shiga ya budget za a dawo masa da wannan damar shi ma ya rama me ya ramawar sai a kwashi ladan wannan mutumin tunda alkiyama ce ba a dawowa sai a ce to ladansa a kwasa a bawa ne wayanda ya zalunta din in ba ya balansa ba sai a ce to alhakin su a ɗiba a jibga masa to wannan shine ta shine matsalar malam cin haki to ranar alkiyama in aka yi haka akuya ta soki wannan wannan aka yi musu hisabi sai Allah sai ce ku kasance turbaya gaba daya sai su zama turbaya to a lokacin ne kafiri sai ce ya laitani kuntu turaba ina ma na kasance turbaya a daidai wannan lokacin zai wannan magana wanda wannan shine an ce saboda wannan yanayi da suka ga gaskiya ta zo ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga shi za a yi hisabi sai su ce ina ma ƙasa ta tsage ta shanye su sun kasance turbaya saboda masifa ta alkiyama da za su gani Allah ka samu suka da imani Allah ka datar da mu wala yaktumuna Allah hadisan kuma a ranar ba a wa Allah zance domin gabban su ne za su yi sheda gabban ne za su yi sheda ka san mutum aka bashi da harshen sa kamar a duniya ne sai ne miye ciwaciwa ai a duniya ne sai ne miye ciwaciwa ya zilliya amma a ranar alkiyama babu haka ka ne za su yi magana an tambayi abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma dangane da wannan aya da kuma Allah da ya ce ai ga inda za su yi magana wallahi rabbina ma kunna mushrikeen za su ce Allah mu ba mu kasance mushrikai ba za su yi magana sai aka ce kuma gashi an ce kuma ba za su ya abin yake ne kala sai ce wannan aya rabbina ma kunna mushrikina in suka faɗi wannan ai lamma ra'aw annahu la kullu jannata lokacin da suka cewa ba wanda zai shiga aljanna illa ahlul islam sai musulmi shine sai su faɗo wannan a ah, mu ba mushrikai wallahi ya ubangiji mu ba mushrikai bane mu ma musulmi ne to a lokacin Allahu ala afwahim sai Allah sai ya rufe bakunansu wata kallamat aidihim wa arjuluhum shine sai kafafuwansu da hannayensu su za su yi magana shine Allah sai ya ce me wala yaktumuna Allah hadisan ba sa ɓoye wa Allah wani zancen wanda wannan ne alkiyama Allah ka dace da mu Allah ka sa mu cika da imani me Allah shi gaba faɗa harama na'am يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا bayan da Allah subhanahu wa ta'ala a ayoyin da suka gabata ya yi hani gabarin shirka ya kwaɗaitar wajen bin umarninsa da nisantar hane-hanensa a nan sai Allah ya yi hani a je a yi sallah wanda ita ce bauta wa Allah shi kaɗai a lokacin da ake cikin maye ko kuma lokacin janaba wanda wannan kira ne aka fuskantar da shi ga muminai kafin a haramta giya gaba ɗayanta wanda dai wannan aya aya ce da take kunshe da hukunce-hukunce masu yawa aya ce daga cikin tushen hukunce-hukunce a takaice tafsirin ta kafin mu karasa Allah yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku kusanci sallah mana kada ku yi sallah wa antum sukara halin da kuke cikin maye domin wannan hali zai iya sa ku faɗi wasu maganganu ko kuma ya kore muku kushu'i hatta ta alamu ma ta ƙuluna har sai kun san abin da kuke faɗa wanda wannan kafin a haramta shan giya ne wala junuban haka nan kada ku ce za ku yi sallah alhalin kuna halin janaba illa abiri sabilin sai dai idan kun kasance matafiya ne ko kuma masu ƙetarewa ta cikin masallaci za mu je mu ji saɓanin malamai wajen wannan tafsirin hatta taktasilu har sai kun yi wanka wa in kuntum marza haka nan kasance a halin rashin lafiya aw ala safarin ko halin tafiya aw jaa ahadun minkum min al-ga'idi ko kuma ɗayan ku ya samu hadasi daga bayan gari ko bawali ko makamantansu walam yajidu bai samu ruwa ba aula musumun nisa'a ko kuma kuka sadu da matayenku falam tajidu ma an ba ku samu ruwa ba wanda za ku yi tsarki da shi musa sa'idan tayyiban ku yi taimama da bigire mai tsarki wamsahu famsahu bi wujuhikum ku shafi fuskokinku wa aidikum da hannayenku inna allaha kana afuwan gafuran lalle Allah ya kasance mai gafara mai afuwa wanda insha Allah zare da warwara da fidar hukunce hukunce game da waɗannan wannan aya mai albarka insha Allah za su zo a kwanaki masu zuwa dan manye tunani za mu gama ta a gobe ba saboda hukunce hukuncen da ta ɗauka kuma ya kamata dukkanin musulmi ya san waɗannan hukunce hukunce abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu da alkhairi waɗanda suke taimaka wajen yaɗa wannan karatu Allah ka saka musu alkhairi da mu da ku Allah ya sanya mu a cikin wanda yake yantawa a wannan wata mai albarka ƙasarmu Najeriya Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari masu mu masu jin kanmu Allah ka yayi mana dukkanin musibu da bala'i rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم